sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Bayanin shiri ne ya jawo.

sarkin ba su ne ba, ina ne yau in bayanka. Ka ne ke kawa huta audu, mutu ya sake ma yaro, mai yaure na audun lahi. Sarkin sarakuna ji kan jibirin, mai bi da mazaizai ko yaushe. Gaba da yamma. sarakuna sun gode ma suna ta yaba ma da tan. Allah ne kama sarki zai hannu, ka kai gana da hafatanmu, mai aure ta Abdullahi, zai hannu shiri na ya kawo. Manyan sarakuna sun gode ma suna ta yaba ma da tan.

Sarki ya ce na cancanta abin da ka kai me ya dace. A galadi ma na mijin duniya mu'azo yardaddan sarki don shi aka aike ko yaushe. Sarki ya ce ka cancanta abin da ka kai me jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci Daula Salim barka da warhaka. Usman Ahmad Kabara ina kwana. Lafiya kalau ya gida. Lafiya kalau. Ya aiki. To mun gode Allah ya wannan canjin yanayi wannan eh, zafi da ake ta kwallawa kwana kwanan nan. Sai a hankali zai tafi aika ku da har in san ya zo sai kun ma buya. Wallahi. Haka ne fa. <laughs> Eh wai dan adam ya gane hali duk wanda ake yi. An yi rana a ce an yi rana an yi zafi a ce an yi zafi kuma an yi sanyi a ce an yi sanyi. To haka haka muna son tsaka tsakiya ai. To Allah ya samu dace. <laughs> Zaki fara mika mana sakon gaisuwa amma bari in yi ta'aziyya mutum biyu da suka rasu. Ah, Ta'aziyar farko zan mika ta ne zuwa ga ga iyalai yan uwa da abokan arzikin alhaji isa mayanan gusa wanda allah ya rasuwa a ranar laraba biyar ga watan nan na satumba sai mu ci allah ya ji kanshi da rahama har ila yau a dai larabar akwai wani bawan allah shi ma shi malami a jami'ar bayero da ya rasu wato dr habibu sani babura wato talban babura kenan wanda shi ma allah ya karbi rayuwarsa bayan ya kwashe shekara da shekaru yana koyarwa yana taimakawa al'umma da makamantansu har ma mun yi shiri da shi a cikin shirin na kasa ba kasa wanda mm. wannan makon ma mun yi bitar wancan makon aji wannan makon ma za a ji da za a shiga ci gaba sabon hirar da muka yi da shi na cewa wane ne shi da yanayin rayuwa yadda ya fuskanta kin san shekaru kusan talatin da wurin shida ko da bakwai ya kwashe yana kan wilciya irin kujerar nan ta guragu eh, amma mm. kuma a haka yake ba da sa ba dan kaɗan ba ko in ce ya ba da ta ba kautawa. Allah ya mm. ji kansa da rahama kyau ta ƙarshen mu to amin ya rabbil alamin yawa shi ma nan gusau Allah ya ji kansa da rahama to Usman ni ma kamun na shiga filin gaisuwar mu na abari ya huce bari na mika sakon ta'aziyya ta zuwa ga hajiya safiya alhassan mai dambe katsina wanda jiya da safe allah ya ɗauka ram mai gidanta alhaji idi na Bagadi. Mm. allah ya ji kanshi kuma ya kyautata namu zuwa. amin amin dukkan iyalan shi aziya. amin amin to allah ya kyauta karshen mu to yanzu kina iya mika sakonnin gaishe gaishen shafin facebook din ai gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga nura h dadu mazugal da dahiru idris alhassan da kuma lawal namu more. Sai gaisuwan fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Ɗayyabu Yahaya Bebeji da Shafi'u Madinatu Kano. fata alherin a bari ya huce zuwa ga Zakariya Abubakar tare da Jibrin Baba Muhammad. Fata alherin a bari ya huce zuwa ga Shehu Abdullahi. gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga yahaya muhammad wabi da abdullahi muhammad Fata alherin a bari ya huce zuwa ga muhammad gambo Gaisuwan fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Ashiru Hamisu da kuma Sanata M. Kabir. Sai daga ƙarshe takardar da ke hannu na gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir Adam tare da Musti Musti da kuma Ilyasu Haruna da fatan duk tashi cikin ƙoshin lafiya. Barka da aiki yanzu kan sai mu shakata mu dawo kuma. To barka mu mm, mm. bari mu shakata kam. Sarki so dan shehu da daukin sarki. daula mm. kin san yan mm. makonni biyu da suka wuce kusan ce an yi makon hausa ko ko mm, ranar hausa ta duniya eh, eh. wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da muka taba a shirin yau da gobe a ran juma'a jiya kenan eh wannan ce ta samu ka ce to hirar da muka yi da masanin tarihi dr salisu bala daga gidan adana tarihi na arewa house a kaduna ta yi matukar mahimmanci domin kowa ya yi maganganu sosai akan mahimmanci da gudunmawar da yaren hausa ya bada ko harshen hausa a cikin duniya e, da kuma irin tasirin da ke ci gaba da yi dan da su wahili yaren su ko in ce harshen su ya wuce hausa a inda ake magana da shi mm. to amma sabon kididdiga sun nuna cewa ai yanzu harshen hausa ya fi kowane harshe yaduwa a cikin kasar afirka kuma an fi magana da shi a mm. wurare fiye da yadda ake yi da da swahili din mm, eh to wannan ce ta sa muka ce bari mu zakulo shi masanin tarihi domin mu ji yaya wannan hirar za ta kasance ko yaya zai mana bayani akan harshen hausa da hausawa a kasashen duniya to inda kuma daga farko muka fara tambayin shi menene mahimmancin harshen hausa yaren hausa wata zan iya cewa yanzu shi ne yare wanda ya fi kowane irin yare bunƙasa a lafiyar afirka kuma wanda yare ne wanda ya samu asali da tushe na yaduwa daga afirka zuwa sauran kasashen duniya gaba daya kuma hakan yana da dalilai da dama wanda ya jawo ka mm. da ci gabansa mm. fiye da yaren swahili wanda da ga a yankin gabacin afirka mm. ya fi tasiri kuma ya zarce yaren hausa a bisa tasiri a wancan lokaci da yanzu kuma yaren hausa ya zo ya zarta shi bisa ƙididdiga da littafi na masana kamar da ce yake bayyana. To ɗaya daga cikin dalilan yana da nasaba da wato tasirin da shi yaran hausa ya yi mm. ta bangaren ilimi. Mm. Idan na ce ta bangaren ilimi ina magana ne ta bangaren abin da ya shafi gudunmawa da hausawa masana mm. suka bayar wurin tabbatar da al'adun hausa mm. da kuma ilimin da ya shafi wato ci gaban al'umma aka sa shi a rubuce ta bangaren abin da ya shafi a jami. Mm. Misali in kun lura da za ka ga akwai jaridu kamar irin su alfijir mm. wanda suka fito ta bangaren abin da ya shafi wanda suna bunƙasa yaren hausa a wancan lokaci. To wannan da kuma jaridun hausa da suke fitowa ta bangaren wato abin da ya shafi yada akidu na addini mm. kamar irin su al'izan kamar irin su amana da aka yi a baya mm. sun yi mm. tasiri kwarai wurin yada yaren hausa da kuma jawo mutane masu bincike akan bangaren abin da ya shafi yaren hausa da wasu bincike akan abin da ya shafi addini al'adu tsarin zamantakewa tsarin ci gaban al'umma ta hanyoyi daban-daban da magabata suka wallafa. Yanzu idan ka duba babu wurin da misali muna magana akan bangaren ilimi mm-hmm. in ka dubi kasashen turai mm-hmm. babu wata jami'a da ta fice a duniya yanzu wanda ba ta da tsangaya ko cibiya na karantar wato ilimi da ya shafi bangaren yankin afirka mm-hmm. wato cibiya ko centers for african studies mm-hmm. Mm-hmm. to a idan ka shiga cibiyar nan za a ga cewa suwa suka fi tasiri hausawa ne waɗanda malamai waɗanda suka yi rubutu da yaren A abin da kuma hausa ne to sannan kuma suka yi rubutu a fannoni daban-daban kama ga abin da ya shafi lissafi fannin lissafi fannin ilimin taurari fannin ilimin falsafa fannin ilimin addini da sassa daban-daban da ya shafe shi. Turawa wannan kuma suna da ra'ayi suna da aƙidar cewa so suke fitarci wannan abu. Mm. To shi yasa suke zuwa kasashen Hausa su debi waɗannan littattafai da aka rubuta mm. da ajami da kuma Hausa da jaridun na mm. Hausa su kai su wayannan kasashe. har kasar china yanzu haka akwai cibiyoyi na koyon yaran yaran hausa kwarai idan ka je idan ka je saudi arabia za ka je ka samu akwai sharmansir za ka je ka samu mm. mutane suna yaran hausa hausa ta mm. mm. gani to sai kenan ta bangaren ilimi wanda shi idan an ce za a shiga cikin shi yana da yawa abu na biyu idan ka lura zai za ga cewa kamar yadda na bada misali ta bangaren wato tattalin arziki tattalin arzikin nan mutane ne yan kasuwa waɗanda suke suke fita suke tafiya mm. sassa daban-daban na duniya suna yin kasuwanci da waɗanda suke ba jinsin su ba kabilar su ba yanzu eh. eh, idan ka je ƙasar mali a cikin timbuktu mm. wanda gari ne wanda yake ya yi ƙaurin ya yi suna ya yi suna shekara ɗari shida mm. yawa manya-manyan malaman nan har jami'ar sankore an kafa wani lokacin ba samosa wanda su kowa arziki a duniya mutumin afirka kaga mm. daga nan ya taso to to to in ka dubi za ga yaren hausa yana tasiri a wannan cibiya mm. wanda wannan cibiya ma hada ce kuma da wato gabacin afirka musamman ma kasashen nan na morocco algeria da mm. sauransu suna tasowa suna zuwa wurin suna kasuwanci mm. mutanen mu suna tasowa daga cibiyoyi irin na Kano da sauransu suna tafiya mm. inda suna kasuwanci to sai ya zama zamanto kamar idan ka je shari mai za ga akwai kudin Najeriya suna yawo mm. saboda ne saboda Hausawa da suka zauna suka yi tasiri a wurin suka koya ma Larabawan Hausa idan ka je ciniki ma za ga da me ake yi da Hausa ake yi to shi yasa za ga yaren Hausa ce Eh, a lokacin da swahili ya zamanto an yi domesticating din shi a afirka ma'ana ya zamanto kawai iyakacin shi kasashen afirka sai kasashen da ba za a rasa ba mm. to a lokacin shi kuma yaren hausa kuma yake faɗaɗa yake tafiya amerika yake tafiya china ake dasa cibiyoyi don koyar da shi har suna irin na hausa mm. a yankuna irin na kasashen wato turai yanzu aka za a ka samu a kasar china akwai mutane akwai department guda da ake koyar da yaren hausa a shi haka akwai wani abokina wani professor nikolai da muka je muka haɗu a ingila shekara ta dubu biyu da sha hudu mm. yaren hausa yake koyarwa a wata jami'a kasar rasha In za ka idan yana bukatar wasu abubuwa muna communicating na kan aika mashi da abin da ya shafi nan ma amurka yanzu gashi akwai jami'o'i da suke digirin hausa mm. suke hausa haka ne yanzu gashi akwai profesoshi mm. turawa akwai profesoshi yan chinese akwai profesoshi yan russia da suke koyar da yaren hausa haka kuma idan ka je cibiyoyin mana. wato kamar gabas ta tsakiya hmm. wanda cinikayya ya ƙara bunƙasa tsakanin cibiyoyin da ke gabas ta tsakiya da kuma abin da ya shafi kasashen hausa mu a yanzu. Eh to. Yaran hausa ya bunƙasa sosai da sosai kuma yana tasiri a yawa to kafin eh, eh, eh, da salisu za mu dinga yi muna kila daukar waya in mutane sun kira kila suna son su tambaya amma kafin sannan abin da nake son in ji shine banda maganar rubuce-rubuce da aikin jarida da waye da makamantansu shin bayan wannan misali irin a tsarin gargajiya menene rawar da hausa ya eh, taka rawar da kasar hausa ta taka yana da yawa gaskiya ba dan kaɗan ba sai mm. eh, da yawa za ga cewa al'adunmu na gargajiya mm. idan ana magana za a ji magana akan abin da ya shafi abincinmu mm-hmm. irin suturanmu mm. irin kayan kiɗe-kiɗe tasirinsu ga sauran kabilu da al'adu da jama'a da ke wasu sassa daban-daban na duniya misali za a ga idan bature ya shigo kasar hausa so yake so yake ya ga ya sai riga irin ta malam bahaushe ya sa ya kawo mana kuɗi idan ka zo nan za ka so suke su ga an sai zani irin na wanda eh, mutanen kasar matan kasar hausa suke suke ɗauka suna suna sawa a je a kai faɗin ka musu su tafi su kai matan su tsaraba a kasashen mm. ƙetare idan ka dubi kanangu da irin su goge da sauransu duk idan ka je irin wuraren adana kayan tarihi na kasashen turai mm. za ka ka sami irin waɗannan kayayyakin a cikin museum su suna killace su suna kuma yin bayani a kai mm. ne wani ilimi da wani zai samo daga nan kasar hausa irin kayayyakin aladun gargajiya mm. ya je dasa su a cikin kasar shi a wancan lokaci to da yawa za ka ga da rawaninmu da irin rigar taki da irin riga irin ta kamar garkuwa kamar irin abubuwan da ya shafi riga ta sarka ta da ake zuwa da ita yaji duk da irin kayayyakin da sarakuna suke sawa za a ga suna nan damfare a cikin gidajen adana kayayyakin tarihi na waɗannan kasashe kuma mm-hmm. abin da ke faruwa shine a wuraren da ake koyar da harshen hausa a waɗannan kasashe za a ga sun tafi sun je sun suna kai ɗalibai suna nuna musu mm. suna kuma karantar da su irin abubuwan da mm. malam bahaushe yake a al'adance a kasar mm. To dafta kada mu katse ka. Eh, ga daula na magana. Kada mu katse ka saboda karancin lokaci akwai tambayar da nake son in maka. Na ce a takaice akalla kamar mutane nawa kake gani a duniya da suke magana da yaren Hausa da harshen Hausa. Kila kiyasi. Ka gudunduga sai dai a kwatanta. Gudunduga mm. sai dai a kwatanta ne suna da yawa ba dan kadan ba. saboda kamar yadda nan lissafa kusan da za a yi cewa najeriya ita ce kasa da ta fi kowace kasa yawan mutanen bakajen mutane a duniya to kuma idan ka duba mafi yawan jama'ar da ke arewacin Najeriya hausa suke yi. Wani hmm. kabilun ma sun zo sun shiga ciki. Sun masaji. Idan ba sun ce ku kabila eh. kaza bane ba za ka iya ganewa ba. Eh. To haka kuma bature in ya zo maka ka san ba dan kasa bane amma za ka je na Hausa. Haka. Hmm. yaren Hausa ya kaɗe ya karaɗe ko ina hmm. a duniya. Eh. Ba inda ba a kokari ana kokarin tabbata shi da kuma kokarin koyar da shi da kuma kokarin yin rubutu da Mm-hmm. Mm-hmm. za ka yanda ke miki magana din nan wani mm-hmm. miki magana da kudin nan akwai wani bature da ya taho daga japan profesa ne ya yi ritaya ya yi aiki america ya yi ritaya wata university a japan yanzu haka ya zo nan arewa house yana zaune babu aikin da yake yi sai karantar abubuwan da ya shafi jaridunmu na kasar hausa wanda aka rubuta su da hausa yana kuma aiki a kai yana lura ne da abubuwan da suka shafi al'adu bangaren Mm. abin da ya shafi zamantakewa a fada mm. abubuwan da suka shafi a al'adun rubutun malamai mm. da kuma abin da ya shafi a jami da masarauta a daular lokaci ba zai bar mu ga mu hirar nan ba wannan makon gaskiya sai ta kai mako mai zuwa saboda tana da tsawo na raba ta biyu ne saboda kin san lokacin ana son a dan shakata a shekin gane saboda haka a mu ma bashin ta mako mai zuwa za mu karasa tattaunawar gaba ɗaya sai a jiya muka karkare da shi a maganin harshen Hausa to jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan mako mako sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin na abari ya huce mai kayatarwa da labaran ban dariya da gaishe-gaishe. A madadin Usman Ahmad Kabara. Da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya. Mun barku da wannan. Muhammad wani haka ba da an ragon banza ragon banza haka na haka na yana an da muhammadu wani gaba kasa zare da aisha da da an yi dagogo sarki ta yi bisa ba ta sarakunan da ka zaɓe ga shawara ta majalisa da an ka ce sun zaɓe ga 'yan sarkin zazzau tun ka ce muka mu ɗauki batun Allah. Na cikin kalar lare ba ya iya wa asali. Wa annan, wa annan, wa asali. Sai mu koma, mai rage ne murna, ga Muhammadu ni ya saiki. Salakunan da ka zaɓe ga shawara ta majalisa, da an ka ce su yi zaɓe ga yan sarkin zazzau. Tun ka ce muka mun ɗauki batun Allah. Na cikin kalar lare da Muhammadu. Kwani za ka yi gama da masoya Abubakar Ahmadu Bello. Mayan daga. Kwani za ka yi gama da masoya Abubakar Ahmadu Bello. Alhaji ya san daidai. Haka Sarki ya ta yare da za mu koma zazzau. Kwai rage murna ga Muhammadu ne. zazzagawa ku taho ga wanda Allah ya ba. Wanda doya ya ke ba da ya tukun Allah ba ya bin daidai ba. Ai zazzagawa ku taho ga wanda Allah ya ba. Wanda doya ya ke ba da ya tukun Allah ba ya bin daidai ba. Idan sambu gidan Ahmadu kun ga yau sarau ta zazzau. Da da ya tukun Allah jawar na a yau sarautar zazzau da ta yi dogon hannun shahar na ta kyawo gargiya ta yale ta sai mu koma zazzau mu ta kiɗin murna ga Muhammad ya Bala ga yanzu shi a sarki ko da shi na ɗan sarki Hausa Kano Ekko Kaduna sa. Ka da barna da bauchi mai da hanci har yau bai yi batun banza ba gargiya ta yale ta sai mu koma zazzau mu ta kiɗin murna. Bala ga yanzu shi a sarki ko da yana ɗan sarki Hausa kan e eh, ko Kaduna. Sakala barna da bauchi mun yi a yau bare batun banza ba garbiya ta yale. Haka na. Za mu koma da zankwai da jidin wani ya kwana da murna shi da mutane na wani ne da hannu ya kwana wani ya kwana da murna shi da masoya ne wani ne da hannu ya kwana ai nan zagawa ku tabo ga wanda Allah ya ba Wani ne ya ke tun da ya yi dogon Allah bai abin daidai ba gidan ba gidan Ahmadu kun ga yau karar wutar zazzau da da ya dogon Allah jawar nan da an kware Muhammadu wani sarki sarki ya daya ne haka na mu koma ga zaube da gidan murna ga muhammadu ne ya sarki wani ya kwana da murna shi da masoya ne wani ne ya da hannu ya imo tare da girma yanzu tare da shi ya dawo tau tare da karfi yanzu tare da shi ya dawo a garki ya daya ne da zai mu koma ga zaube da gidan majalisa da an ka ce su yi zaɓe ga yan sarkin zazzau tun ka ce mu ka mun ɗauke zaton Allah. Na cikin ƙasa zare bayan yawa ya Wa'annan. Galariya ta yale. Haka za mu koma zazzau kai na gajin murna ga Muhammadu Jiya. Kwami za ka yi gama da masoya Abubakar Ahmadu Bello. Da goye ne kan zartu alhali ya san daidai. Gama kaya. Galariya ya yale ta zai mu koma zazzau. Ai tare da karfi ya hau. da shi ya hau. Ai tare da shi.